iya cewa ba ku san waye an gobe wa ne amarya watakila kun ji sunan kun san su ku taba amarya da angon nan accident ya yi ina dan sanda wallahi mu yalla mu taimakon sa muka saboda mun gan shi ne a garabaici. ya sa muka ce bari mu zo mu yau gaba da shi gaskiya ne taimakon shi muka yi ok to kun gane ku zaga nan baya akwai emergency ok amma fa lalle ku kira dan sanda insha Allah to mun gode mun gode Assalamu alaikum sun. A'a, lafiya na gan ka shigo kana ta huci haka? Me ya faru? Can ban zazancin gobe. Ni da yaron nan ne Sadiq. A ce yaro ubanmu ɗaya, ubanmu ɗaya da mahaifinsa. Amma wai a'a shi ke nan yaro ya mai da ni kaman ba kina sanar da zancen da ne masa akan wannan yarin salima na yi masa magana izo in nemi aurenta na ce a haɗa ku da ƴar uwarka sadik ya ɗibi ƙasa ya watsa min idanu akan zancen nan to yanzu ya fito da wata sabuwa kwatsa sai ji ne daga sama wai ya tattara kayansa gobe zai tafi kano ya samu aiki a can daga nan ma akwai wata yarinya da ya dan fara nema yana ganin za su shirya zancen aure a can kana uba ai ya wasa malam wannan duk ne ba don komai ba yaron nan ya yi makaranta ya gama ya yi digiri har da digirgir yaro gaba ɗayan shi ya zama kadara hmm? ya za a ce mu bari ya kubce mana ba a sa shi dole ya auri salamatu ba ye ha ba sai a ji bar shi kawai je can ya auro bare a dalilin me kaga mun rasa komai kenan ko ana ga yaƙi kina ƙura kina ga ƙura wai don Allah don annabi wanne irin ƙoƙari ne ban yi a kansa ba wacce irin jajircewa ce ban yi ba eh? kawai dai kullum ka shi irin ɗan yanzu amma bai san wata tsiyar ba ya tafi kana ya je ide nemi auren ko 'yar gidan uban wace ce kai ta ganin in ya ga ma ita fa harshen diya je nemi aure akwai ranar kin dillanci ranar da za a yi unkwari a ce ina waliyanka sai mu ga wanda zai kawo ba ni ba kuma ka san kansu ya ai gaskiya ne wannan ana kyale yaro malam ina talallama ina talallama ina duk wayoyinsa hotunan yarinyar nan ne a ciki baki ga yadda yake son ta ba ita sunan ta ramlet tafiyar nan da ya yi mata tsaraba da yawa amma ni ko kyalle bai siyo min ba a kasan waje to shine me in bai ka miki komai ba ai wannan ba wani abu ki ana maganan arziki kina wani maganan wai bai ka miki wani kaya ba to dole ne sai ya kawo wani abu inna wai aikin malamin nan na ci kuwa akan yaye sadiq kinga kuma gaskiya ne fa saboda wannan malamin yaron nan ta wurin kai ne da shi tun yana karami haka na yi ta fama da shi amma wannan lokacin in Allah ya so ya da ba zai fi karfi na ba wannan gidan da yake ginawa a GRA din nan sai kin shiga kuma wa'annan manyan motocin da ya tara a gida duk sai kin hausa ɗaya bayan ɗaya kar ki damu ki kwantar da hankalin ki ki banna da shi in dai ni ce zan yi maganin shi wannan lokacin ba zai taɓa fin karfi na ba akan me ina ji ina gani a yi min sakiyar da ba ina son ki sosai wallahi kar ki damu sai dai sai dai ba ni bace ƙarya yake wallahi bai isa ba sai ina <laughs> na gode Tabarka Likita ya jikin mara lafiyan da muka kawo ne. Akwai matsala babba. saboda mara lafiya nan nako yana cikin wani mummunan yanayin da dole sai an mashi gwaje-gwaje da esri amma dai yanzu mun ba shi taimakon gaggawa da za mu iya yi a kansa kuma ana buƙatar kuɗaɗen da za a ɗauke hoton esri ɗin yanzu ga wannan takardar ku yi notes ɗin can za ta muku bayanin komai likita kuɗi kuma to ai mu likita mu taimakonsa kawai muka yi saboda haɗari ya yi da wata babban mota kuma mai babban motan ya gudu saboda haka mu ban san ya za a yi ba <sighs> oh my god gaskiya ana bukatar wani shi shigo cikin lamarin amma ku ba ku samu wani abu a jikinsa ba wanda zai iya sawa a gane inda yake lokacin da muka taimaka mashi na ɗauki wayoyin shi guda biyu tare da katin ɗan ƙasa da yake jikin shi that is good suna ina ga sanin abu akwai lambobi da yawa a wayar tashi to amma dai ga wata lamba na wadda ita ce last call din da ya kafin ya samu hatsarin bari mu kira ta mu ji ko za mu samu Allah ya sa ko hakan yayi kyau hello hello sunana da ta magaji daga general hospital mai wannan lambar ya samu hatsarin mota ne kuma yana cikin wani mummunan yanayi a halin yanzu muna tare da shi a asibitin eh ana bukatan ku zo da gaggawa yanzu ok to shi kenan sai kun zo ok ok to mace ta ɗauka min wayar kuma ina tsammanin matarsa ce amma dai ko mai tace ga tana zuwa to shi kenan ba mu jira mu ga zuwan da dan ya kamata a ce mun haɗu da ita eh kafin mu tafi ba hakan za a yi shikenan yes come in wa alaikum salam ah wace ce wannan nake gani kamar da Khadija ita ce da kamar gaji lafiya dai wallahi lafiya kalau ai ni kake waya da ni akan wani kashin da aka samu yanzu in ci dai ba mijinki bane Mm, wallahi ba mijina ba ne abokina ne kuma mun yi karatu ɗaya da shi a nan abu zariya mu kai karatu shi ma fa dakta ne fa dakta sadiq dakta ne kuma babba bai ma wuce sati biyu ba da ya je wani kwas a london ya dawo akan na kwakwalwa jiya fa yake ban labarin ya yi rahoton a nan teaching hospital zai fara aiki a wajen a ɗauke shi a matsayin babban likita akan kwakwalwa subhanallah akwai ya samu mummunan yanayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma please doctor zan iya ganin sa why not za ki iya ganin shi mu je ki gan shi ikon Allah kenan da sun fa muka yi waya da shi fa ya ce min yayi report insha Allah idan ya gama da ramlet zai zo mu gaisa da shi wace ce ramlet kuma wallahi wata budurwarsa ce wadda yake auna, kuma yana sa rai insha Allah shi zai aure ta ina tsammanin kafin ya ganta ko kuma bayan ya ganta ne hatsarin ya faru da ah, dan Allah idan ba za ku damu ba za ka iya gane motar da ya buge shi gaskiya hajiya ba za mu iya sanin komai ba a'a ni na rike lambar motar ka rike lambar motar ko eh. to insha Allah har in idan Allah ya bashi lafiya zan neme ku babu damuwa hajiya in Allah ya dama za mu dinga zuwa muna duba shi ba komai na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bashi lafiya ofsa ina kin sani ko ya samu SCI wato spinal cord injury. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ikon ta sanadiyar hatsarin mota kuma sannan su mutanen Adamawa ne amma insha Allah in Allah ya yarda zan kira gidansu in gaya musu halin da suke ciki zan nemi su. Hakan shine ya duk da sadiq babban likita na kwarwa ƙasar nan ba za mu so mai asarinsa ba a'a wallahi ba sadiq ba ne sadiq da gaskiya yana cikin wani irin mai wacin hali saboda ya tsinci kanshi ya yi hatsari a kano kuma halin da yake ciki gaba ɗaya dai ba daɗi ba a magana saboda ya haɗu da wata cuta na lakka ko hannunsa baya iya ɗagawa kwata-kwata baya ma iya motsi a inda yake shi yasa ina ce bari in kira ku in sanar da ku saboda gaskiya halin da yake ciki a yanzu yana buƙatar wani a kusa da shi a yanzu dai gaskiya baya iya gane kowa amma insha Allah za mu iyaka bakin ƙoƙarinmu nan da kwana biyu in Allah ya da komai zai zama daidai to Allah ya sauke ya kuma bashi lafiya ta yana can gaba ɗaya jikinsa ya shanye bai iya ko motsi kai wa zo baka wannan labarin asibitin su suka bugo waya yanzu suke sanar da ni a ina sun ce gaba ɗaya bai iya gane wanda ke kansa a can kana eh kin ga tafiya ta kama ni kenan kana gobe da safe ba inda zaka je ba inda zaka je malam ban gane ba ban gane abin da nake nufi ba yaron da ba yi da kowa iyayensa duk sun mutu da mai gadarsa na kusa fa mu da Allah ya kashe ya bamu yaron nan ga dukiya ga kaddarori ga motoci ba yinda ba mu ba ya auri salamatu yaron nan ya ƙi kashe ƙasa ya ce san ba zai aure da ba kai ko tunda yana kewayewa yana baka na goro kawai ka manta da magana ya za a yi haka ka ga mu yanzu ai. kaka ta yanke saka wato ban gane fa abin da ke shi bane Yo me nike nufi kuwa? Yaron da bai da kowa iyayensa duk sun mutu. In dai gaskiya ne kace ce 'yan asibiti sun gaya maka cewa bai gane wanda ke kansa, to ba zai daɗe ba zai mutu. Kaga dama kai kaɗai ka rage masa cikin danginsa. Ka gani kai zaka gaji komai nasa. Duniya sabuwa. Allah ko saudi. A to. Shakar ubancan. Shaida na zama mai arziki alkur'an. Kai. malam ba wayan ake kira ba wannan irin abu ne haka kwana biyu kenan ina kiran wayan nan amma ba a ɗauka ai abin da baki gane ba yan asibitin nan ne daga kano ne asibitin da wannan yaron yake kwance kaga idan ta dame ka ka cire layin ayar a kakkarya shi mu zubar layin nawa ake sai da yanzu abinda layi yanzu ma ya zama banza sai a siya wani sabon layi sai a saka a wayan ka ci gaba da ansa wayanka a na kare layi na saboda wata mata can da wajen masa wajen wajen wajen wajen Ayyo wajen ke yi yadda mu za ka balla za ka balla kashi Ban tambaye ka ba, ya maganan gidan nan da za mu koma? Albashirinki, na je gida ɗazu, a taɓaice hanna cewa mai gadi shirya inasa inasa shirya barin gida domin ni zan dawo. Saude, saude, yau Allah na. Ɗan uwana ya shirya zama a duniyan nan, wallahi sai Allah ya katse masa abin. idan kika ga na shiga ɗaki kurfa kurfa kurfa babu ɗakin da ban duba ba to ke a irin shirin da yi wa gidan nan in gajace miki gajeren takaddiri ɗakin zama a hira kaɗai in kika ga yadda aka shirya shi da wasu makama kan kujeru wallahi sai abin ya baki mamaki ikon Allah wai dai ki san duniya yadda take aina yana shirin zama ya gama share wuri yayi yi shimfiɗa Allah ya ci Allah ki to a gidan nan ina jin a gidan nan ina jin wasu ɗakuna biyu ne kaɗai suka gagare ni shiga mm. saboda babu mabuɗansa a kusa amma ko su ma kafin na ƙaraso gida sai da na sa aka nemo min mai yaran ƙofa gobe da safe za mu tafi tare da shi a ɓalla ƙofofin in ga abin da ke ciki a sa wasu har ina tunanin yadda zan ga kaina a wani babban gida ina jin daɗi kaga ɗakin magana daban ɗakin kwanciya daban duk wani abin da zan yi mazaunansa daban duk kirkin nan naki billahi lazi yan eh, tsala kanki in kika kaci yake ko da idan sabi yake da mun yi hira shi zan je in gashi nan shi za dinga kula da shi ok doctor to doctor sai dai kai hakuri saboda Allah ya riga ya jarfice ka da wani ciwo wanda ba za ka iya motsa komai a jikinka ba komai ba zai iya amfani ba yanzu hannun da tsawon wani lokaci wanda wani lokacin mu kan ba mu san shi ba amma a kwantar da hankalinka wai na ki kira lambobi da dama na kasa samun kowa a danginka daga baya ma na samu lamban wani ankul a wayanka kuma ina kiran shi daga baya yana ringin kuma daga ƙarshe aka zo aka daina ɗaukan waya babu wanda zai zo na shigo? yau ka tashi kenan kullum na zo kana barci ashe ana kawo manya na asibitin wai kai wane ne suna khalifa ni ma mara lafiya ne a nan asibitin an hana mamana da babana kwana ni kaɗai nake kwana. Fita. Haba zan dinga baka labari mai daɗi kuma. Na ce ba na so. Get out. Khalifa? Me ka ka ɗakin nan? Na zo garin abokina. To shi kenan na ji kuma ɗaki ka ji ko? To. Kaya haƙuri. gashi nan shi ma sunansa khalifa shi yasa iyayensa kawai suka yanke shawaran kawai su ajiye min shi anan in dinga kula da shi saboda ko koda sun kai shi gida jim kaɗan idan ciwon ya tashi ba ƙaramin wahal da shi yake ba kafin su kawo shi asibiti sai suke ganin kaman za su iya rasa shi tunda dai yau ka buɗe ido kamata ya ka bani adireshin ramlar sannan in sanar da ita halin da kake ciki a yanzu sadiq na lura kamar ka bukatan a dinga maka maganarta. ta sanar da ni in akwai wata matsala mana Dokta idan na roƙe ki wata alfarma za ki mun? Insha Allah Dokta zan maka. Me zai hana ba zan maka ba? Bayan kai ne dalilin kawo ni wannan matsayin da nake ciki. Ai babu abin da zaka nema a rayuwa in ka sayi maka shi. Babu shi ne Sadiq. don Allah don annabi ki taimaka ki min alluran da raina zai bar jikina ki taimaka ki min lethal injection please inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan wace irin magana ce sadiq kafa ka manta kai musulmi ne fa ni musulmi ne doctor na ji ni musulmi ne amma bai kamata in dora miki nauyi na akan ki ba bai kamata in zame miki liability ba ba ni da sauran amfani a duniyar nan baki daya ba na iya yin komai kuma ba na buƙatar komai na rayuwa don allah na roƙe ki taimaka ki min wannan alluran in huta ki ma ki huta sadiq sadiq kana da amfani kuma kai ma mutum ne kamar yadda kowa yake jin kansa kuma wannan cutar fa da kake gani da allah ya daura maka ita yana sane ya daura maka ita ba wai don baya son ka ba ne ya sa maka kamata ya ka dinga saka sanyi a cikin zuciyarka bai kamata ka dinga tsaurarawa haka ba doctor doctor ba ni da kowa ba ni da komai ba wanda yake kallo na tausaya kana da komai tunda kana da ni kuma kana da imani na yi maka alkawari zan kula da kai ba zan taba gajiya ba na yi maka alkawarin kula da rayuwarka daga nan har zuwa bayan raina ba zan taba gajiya ba babu komai nan da kwana biyu insha Allah na gaito doktocin da za su zo su maka operation ɗin ƙashi kuma suna tabbatar min da cewa in Allah ya yarda har in sun samu abin da suke so komai zai dawo daidai na shigo kaga abin da babana ya kawo min yanzu yanzu ya tafi ka yadda in zama abokinka sai in dinga baka labari mai daɗi kuma in dinga kawo ma kayan daɗi Za ka ci? Fita a ɗakin nan. Get out! alaikum sorry na ajiye kana ta jira na ko to ni dai irin wannan jiran da nake ta miki ni ban san me dalilin ki na bata lokaci a asibiti ba idan na ce zan bi ki asibiti kuma ki ce ke ki da zo ban san me yasa to barista me amfanin zuwa asibitin tunda wajen aiki na ne yanzu idan ka je ka same ni ina aiki ban kula ka ba za ka ji haushi kuma sanan na gaya maka ina da special patient dole in tsaya in kula da shi babu wanda zai kula da shi bayan cutar da take damunsa yana fama da cuta kadai ce ni ban san me yasa kike yawan kawo zancen wannan Dr. Sadiq ba ni na zo gurin ki ne saboda mu hira in samu sukuni da nishadi amma sai ki dinga kawo zancen wani daban ya isa an kawo maka abinci ka ci to amma dai kin gan su dai a gabana an bani abin sha komai da komai an bani amma matsala ta guda ɗaya an ke ce me yasa ba za ki bani time ɗinki ba a daidai wannan lokaci ni da ke mu samu mu zama ma'aurata kar ka damu insha Allah kuma ya kusa zuwa ƙarshe da zaran Sadiq ya samu lafiya Sadiq ya samu lafiya za mu ta zaman jiran shi har sai ya samu lafiya ko da shekaru nawa zai kwashi a kwance ba haka nake nufi ba da zarin ya fara fahimtar wa yake kan shi ya fara samun wasu abubuwa ya fara iya magana shi kenan magana ta ƙare. kai ina cikin matsala gaskiya ina cikin matsala tun daga ranar da kika ci karo da rashin lafiyar sadiq na rasa samun kulawarki soyayya ta a gare ki ta fara yin rauni ba kamar ta da ba me yasa ke kokarin mai da ni aljihun baya ne saboda Allah kai ya jikin ciki da sauki Allah ya ƙara lafiya ka san khalifa eh na san shi ko ba yarin da yake jikin ɗakin ka ba ban san ɗakin da yake ba amma dai ka kammala abin da kake yi da Allah ka shiga ce ina son ganin shi. Doki ba matsala. Allah ya ƙara lafiya. Amin. Alifa. Ya? Ya jiki? Da sauki. Sannu. Mu je Dr. Sadiq na neman ka. Ni ba zan je ba. Me yasa ba za ka je ba? Shi fa yace in kira ka. Kullum in na je yana min tsawa. Kaga. Ya ce ka yi haƙuri. Shi yake neman ka yanzu da kansa. Mu je ka gani. Ba zai min tsawa ba. Ba zai sake ba. Da ci ɗin za ka je? na yau ba za ka nemi izinin shigowa ba ke to kafin ka nema izini ni na baka dama shigo dai ba na iya tashi daga kan gadon nan ka taimaka min ka ɗan leƙa wundan nan kar ka faɗa min abubuwan da suke faruwa a waje yanzu sassafiya ce ga wata can tana shirye-shiryen fara ƙusai kai amma I don't really know what comes next I'm just doing my best Kai baka zuwa makaranta ne? Ina zuwa. Babana ne ya ce in dinga zama a asibiti ya fi mai kwanciyar hankali saboda ban da lafiya. A sake Khalifa. Da ina da lafiya da na taimaka maka. La, kai likita ne? Kwarai da gaske. Tare muka karatu da Dr. Khadija. Khalifa? dama kana nan tun ɗazu ana ta neman ka waya maza maza zo mu je za a baka magani ba wai na tafi ba ne don je in sha magani in dawo kaji in ci gaba da hira ta da lafiya ta Salamu alaikum. Today, gashi nan dai an kawo result din X-ray din kam. Doktocin da suka maka aikin gashi sun tabbatar min da cewa insha Allah nan da wasu 'yan kwanaki za ka iya fara zama. Ya na ga alamun kamar ba farin ciki a fuskanka. Dokta ko na samu lafiya. Na riga na rasa komai a rayuwata. Bani da dangin da suke sona. bani da masoyiya wadda take ƙaunata. Ka kwantar da hankalinka. Insha Allahu komai zai zama daidai. Sannan mutane suna buƙatar ka. Yanzu ma wasu doktoci suka same ni wai da Allah suna son za su ɗan tattauna da kai akan wani abu da ya shige musu do. Amma na sanar musu da cewa gaskiya babu yanda za wai suna rawa kamar haka suna rawa suna rawa suna rawa suna rawa suna rawa kai yanzu na gaji sai da ba mu labari to shi ke da naji tun da ka damu kana so ka ji labari na zauna in baka labari tuni <sighs> dai suna na dr sadiq an haife ni a garin adamawa na yi karatu har zuwa matakin digiri a Ahmadu Bello University. Bayan na kammala karatu na digiri ne sai na ɗau niyyar tafiya ƙasar waje domin yin wani kwas ɗina. To kafin tafi sai muka haɗu da wata yarinya mai suna Ramlat a bikin wani babban aboki na wanda muka karatu tare da shi. A lokaci guda Allah ya ɗora min san Ramlat kuma ita ma ta bani haɗin kai a wannan lokacin sosai da sosai har ta nuna min cewa ma ni kaɗai take so a cikin zuciyarta kuma ni kaɗai take ƙauna tun daga wannan lokacin ban ƙara yin wata guda ban zo garin kano ba tun daga garin kamar na taɓa jin irin wannan labarin a wani littafi na turanci to ka bari mana in kai ƙarshen labari na kafin ka yanke hukunci bayan tsawon lokaci da muka ɗauka muna yin soyayya da ni da Rambat. soyayya ta yi ƙarfi da ita sosai da sosai har muka yi wa juna alƙawarin cewa za mu yi aure amma kash a lokacin sai lokacin tafiya ta kose babu yadda na iya dole haka ne sallama da ramlet duk da ba na so saboda takaici na shine na so a ce na wurin ramlat kafin na bar kasan nan amma haka bai yi ba to amma bayan na tafi sai muka ci gaba da waya da ita duk da cewa mahaifin ramlat mutum ne mai tsauri bai barinta ta yi komai sai dai waya muka ci gaba da communication da ita a lokacin na can kasar to amma bayan wata shida sai na dina samunta a waya na daina samunta a duk wata hanya da na sani cewa zan iya yin magana da ita ta hanyar sadarwa ka ci gaba da bani naka ni ma zan baka na an ka gama daga nan sai na fara rubuta mata wasiƙa ta akwatin gidan waya amma duk da haka bana samun samunta hakan lalle ya ɗaga mini hankali saboda ban san me ya samu ramlat ba amma daga baya sai abokina yake sanar da ni cewa lafiyar ta kalau kawai dai mahaifinta ya kwace wayanta ne da kuma kashe ni mai girma akan magana da take yi akan waya daga baya sai abokin nawa ya ci gaba da bani ita a waya muna gaisawa shi ma daga baya abokin nawa sai ya bar garin sanadin samun aiki da ya a abuja tun daga wannan lokacin na daina magana da ramnat a waya har na tsawon wata biyu amma a haka dai a daddafe a daddafe na kammala karatuna na dawo ina dawowa gida sai na nemi sauyin wajen aiki a kamfanin da nake aiki kuma suka yadda suka bani kwana biyu da bani na tattara kayana na dawo garin kano saboda ramlat amma abin mamaki shi ne ina shigowa kano sai na tarar da ramlat ana yin aurenta ba da ni ba da wani Uncle abokina na san Romeo tana son ka amma ta aure shi ne kawai amma ta ganka bayan ka dawo ba ta ganni ba to shi kenan kullum zan dinga maka hira mai daɗi har ka manta da ramlet kana so ina so mana to yanzu kai ya kamata ka bani naka labarin uncle lokacin shan magani na fa yayi kar ya wuce bari in je sha magani da zan faɗa ma labari za ka mun wayo wa alaikum assalam yawa dadi kun ga abokina shi ma likita ne Allah sarki daman kai ne abokin nasu da yake ba mu labarin ka kullum sannu sannun ku da zuwa sannu sadiq mun gode kwarai halifa yana jin daɗin haɗuwarka da shi bai taɓa samun lafiya da jin daɗi ba irin na wannan kara mun gode sosai shi yasa ba muka ce bari mu shigo domin mu zo mu ganka domin ma mu nuna farin cikin mu da irin jin daɗi da ɗanmu ya samu tattare da kai gaskiya haɗuwar ɗanmu da kai ya zama alkhairi mun gode Allah ya ba lafiya gaba da ni ne da godiya saboda ni kaina yanzu ɗan kaɗai yake ɗebe min kewa gaskiya yana da matukar kirki gaskiya ne kuma mun gode khalifa zuwa alhamdulillah doctor jiki ya fara kyau sai dai doctor har yanzu fa babu inda yake motsawa a jikina sai kaina insha Allah a hankali a hankali komai sai zama to Allah ya sa to daga. ni zan koma shi ke khalifa ya dai yau ka ina muka je mun je siyo kek ne kuma kaga mun je a wuri saboda yanzu kaga sai mu ci tare to na gode ka daina godiya ka zai sa ban zo da wuri ba ciwon kai ne amma fa ban suma ba khalifa ina so ka samu lafiya kawai don ka ci gaba da zuwa makaranta ni ma ina so ka samu lafiyar saboda ka ci gaba